بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكن قدياتا تبتغ الله مروت سركي madaukakin من da أصباه متار البركة أصباه تأشرن دبيوغة رمضان albarka a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da 27 ga watan shida shekara ta 2016 miladiya a darasinmu na goma sha hudu da muke gabatarwa domin bayani a abin da shafi hukuncin kuncen azumi a cikin wannan littafi mai albarka littafin mawata malik a inda muke karanta kitabu siyam yau za mu tashi a babi na goma sha takwas babu ta tatawwu dama abin da yake ya shafi hukuncin hukuncin azumi ne sai ce wannan babi ne da zai bayani kan ramuwar azumin nafila babu ta tatawwu babin da zai yi bayani babi da zai yi bayani kan abin da ya shafi azumin nafila saboda haka imam malik ibn anas imam al'imma ya ce haddasin yahya an malikin an ibn shihabin an aishata wa hafsata zaujayin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدي لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت عائشة وقالت حفصة وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقضيا مكانه يوما آخر azumin nafila azumi ne da mutum yake shi ɗoruwa ka azumin faralla shi kuma azumin nafila nau'i nau'i ne akwai azumin alhamis da litinin da alhamis akwai azumin siti shawwal akwai azumin ranar arafa akwai azumin ranar tasowa da ashura akwai azumi uku na kowane wata sha uku sha hudu sha biyar sauran azumin muka na nafila to mutum ne ya ɗauki azumin nafila kuna ji da kyau ko sai ya karya azumin da ganga to tun da na nafila ne shi kenan ba sai ya rama ba ko ku zai rama wannan azumin ɗaya kenan sannan banda wannan waɗanda bayanai ne na ramuwar azumi suke da alaƙa da azumin nafila kamar mutum ya ɗauki azumin nafila sai kuma rashin lafiya ta kama shi sai ya ajiye azumin to zai rama shi nan gaba kun gane ku shi nisa malam ya ce babu ƙabai ta tsawo babin da zai mana bayani kan abin da ya shafi ramuwar azumi na nafila to da ya ta sai ya kawo mana hadisin aisha radiyallahu anha da hafsa matan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ta'ala ya ƙara masu yadda yace asbahata da Aisha da Hafsa sun wayi gari sa'imataini suna masu azumi mutatawwi'ataini azumin na nafila azumin tadawwi fa uhdiya lahumu ta'am sai aka kawo musu abinci aka shigo da abinci ana zo da abincin nan dafaffen abinci fa aftarata alai ai sai suka ajiye azuminsu a kan wannan abinci kuma yanzu magana sai suka ajiye azuminsu a kan wannan abinci tun da mutum yana gana kamar azumin tun da azumin na fila ne shi ya sa kansa inda ya ga dama da bi ɗauka ba misali da sauransu Fadakhala عليهما ma الله صلى الله عليه sai ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dawo kenan lokacin da abin ya faru baya cikin gida sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin gida qalat Aisha sai Aisha radiyallahu anha tace fa qalat Hafsatu sai Hafs tace wa badaratni bil kalam sai ta riga ni yin magana wa kanat bint abiha ta kasance ku halas ta kasance yal haras ce akan ce mutum binta abiha ta kasance yar babanta da larabci wa kanat binta abiha ta kasance yar babanta da wasu kuma sai ka ce ta kasance yar halas aka za ka ji mutum yana ce kai wani dan halas ne ai ka kaza kaza kaza kaza sai ta ce ya rasulallah hafsa ta ce ya ma'aikin allah inni asbahatu ni na tashi da safe ana wa aishatu ni da aisha radiyallahu ta'ala anhuma sa'imataini muna masu azumi mun tashi mun wayi gari muna masu azumi mutatawwi'ataini azumin na tatawwi azumin na nafila fa uhdiya ilaina ta'amun sai aka kawo mana abinci fa aftarna alaihi sai muka aje azumin mu akan wannan abinci muka aje azumi muka karya azumi faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ce iqdiya makanahu yawman akhar iqdiya ku nan kurama makanahu makofin wannan azumin da kuka ajiye yawman akhar wani yini daban kurama azumin wannan yini yanzu kun ajiye ne da ganganci ba rashin lafiya ko tafiya ko wani abu shar'antacce ne yasa aka ajiye azumin ba ba al'ada ba ce ba wani abu ba kawai dai mutum ya tashi da azumi kuna ji da kyau ko da ya tashi da azumi sai kawai ya ga kawai bari ya karya sai aka ce to rama makofin wannan kafin ya ɗauka yana da damar ya ce ba zai ɗauka ba yana da damar ya ce ya fasa to amma tun da ya ɗauka to fa sai ya kai ana ba ta gumbace wani da haka ibada take wacce ba ta wajibi ba ta nafila ɗin ba a sa ka kai ba amma in ka fara ba sai ka kai قال يحيى سمعت مالكا يقول قال يحيى يحيى ابن يحيى الذي سمعت مالكا يقول من أكل أو شرب صاهيا أو ناصيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء وليتم صومه الذي أكل فيه أو شرب وهو متطوع ولا يفطر ولا ولا يفطره وليس على من أصابه أمر يقطع صيامه وهو متطوع قضاء إذا كان إنما أفطر من عذر غير متعمد للفطر ولا أرى عليه قضاء صلاة نافلة إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يجي سمعت مالكا يقول ناجي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة ينشوى من أكل duk wanda aw shariba ko ya sha sahiyan da rafkannuwa ne aw nasiyan ko da mantuwa ya ci ko ya sha fi siyami tatawwu'in a azumin nafila da kuma dukkanin nau'insa in dai azumin na nafila ne na ji da kyau ko kar ku manta akwai azumin nafila akwai azumin farilla azumin farilla shine wani ramadan azumin bakance azumin zihari azumin kafara da kuma ramuwar azumin ramadana haka shi ma wajibi ne to yanzu ba azumin wajibi ake magana ba azumin ta taɓauya ake magana sai malik ce falaisa alaihi kaba babu ramuwa a kansa duk wanda ya ci ko ya sha da rafkunuwa ko da mantuwa a azumin nafila babu ramuwa a kansa mun yi bayani a darasin da ya gabata an azumin farilla ne wal yutimma yawmahu allazi akala fihi ya cika wannan yinin da ya ci abincin a ciki aw shariba ko ya sha huwa mutatawwi'un yana mai nafila yana mai azumin nafila wala yufṭirhu ba zai aje azumin ba kullum da ke ko ba zai aje azumin ba zai ci tunda ya sha da mantuwa ai bari ya sha da gangan kawai azumin shi a kare ba zai haka ba walaisa alaman ashabahu amru bai zama wajibi ba babu akan duk wani wanda wani al'amari ya same shi duk wani wanda wani al'amari ya same shi ya ya siyamahu da wannan al'amarin ya sa ya ajiye azaminsa, ya katsa azaminsa wa huwa mutatawwi'in a lokacin kuma yana azumin nafila ne babu akan kansa qada'un ramuwa kun duk wani wanda wani abu ya sa ya ajiye azuminsa na nafila babu ramu a kansa amma idan da gangan ne ya ajiye azumin to akwai ramo a kansa sai mu bambanci tsakanin abubuwa guda biyu idza kana inna ma afqara min uzuri idan ya kasance ya ajiye ne don wani uzuri kamar ya dauko azumin shi na nafila sai rashin lafiya ta kama shi a hanya kafin ya kai azumin kuna ji da kyau sai ya ajiye azumin saboda wannan rashin lafiyar wata ɗauko azumi sai al'ada ta zo mata ko sai haihuwa ta zo mata ko sai tafiya ta zo duk wasu uzurrurruka ne da ke sawa a ajiye azumi sai mutum ya ajiye azumi ghaira muta'ammidin ba wai yayi da gangan bane to ilfitri ba wai yayi da gangan bane don ya ajiye azumi to anan ba zai rama wannan azumin ba kun gane bambancin shi bambancin da wanda ya ajiye azumin na fila da gangan haka kawai da kuma wanda yake wani uzuri ne yasa ya ajiye azumin nafila wala رحمه الله ولا أرى عليه قضاء الصلاة نافلة haka nan ba na ganin zai rama sallar nafila ba na ganin zai rama sallar nafila in ce imam malik ibn anas idza huwa qataha idan shi din ya katse ya aji ya yanke sallar nafilan ne min hadasin saboda wani hadasi la yastati'u habsuhu da ba zai iya rike shi ba ya kabbara sallar nafila ya yi ruku'i ya taso ko yana cikin sallar sai hadasi ya zo mashi sai bayan gida ya zo mashi ai a guje ya fita ko fitsari ya zo mashi a guje ya fita ko tusa ta zo mashi ba shi da wani dabara da zai iya yi sai ta wuce da alwalarsa to ya je kawai ya je ya gama biyan bukatar shi yana gama biyan bukatar shi kawai sai ga wani ayari sun su tafi unguwa kawai sai bi su to yanzu ya mako sallarsa, shine malik yake cewa ba na ganin mutumin da ya kabbar sallar nafila sai hadisi ya zo mashi da ba zai iya rike hadisin ba kuna ji da ke ku ya je ibiya bukatar shi babu wanda ya ce mashi dole sai ya zo ya biya wannan nafilar babu wanda ce dole mimma ya hada jufi ilal alwudu hadasi da yake buƙatar alwala to babu wanda ya ce mishi ya zo ya rama wannan nafila tunda ba da gangan iya katse ta ba inda mutum ya kabbara nafila wana ji da ke ko yana kabbara nafila sai ya ce yau abu ya abokin shi yana ce wani maza ka zo maza ka zo maza layi ya zo kanmu ba shi da mai iya yake nafila yana cewa layi ya zo kansu layi ya zo kansu ba zai yanke nafila ba kulwar da ke ko ko kuma ya ce maza ya zo ba gashi ana rabo gashi ana rabo ana rabo ana rabo an yi layi wani yana ta rabon dubu ɗaya babu yadda za a yanke a cikin dubu ɗaya shi kuma yana gabar ubangiji to ina son mu gane tsakanin bambancin nafila da farilla kun ga inda farilla ce ya kabbara sai wani abu ya kama shi ai yana zuwa ya je bayan gidan nan ko ya yi fitsari ko ya duk bukatar da tabbatar da shi a guje zai alwala ne ya zo ya zo ya mai da wannan farillar da ya kabbara kuna ji da ke koto amma idan na ce ba wanda ice mishi sai ya zo ya sake ta saboda wani uzuri ne shar'antacce ya fitar da shi to tambayar anan ita ce idan ba uzuri ba ne ba babu uzuri kawai da shi yana ganin aina nafila ce قال رحمه الله قال مالك ولا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة الصلاة والصيام والحج وما أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سنته إذا كبر لم ينصرف حتى يصلي ركعتين وإذا صام لم يفطر حتى يتم صومه صوم يومه وإذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه وإذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعا قال رحمه الله قال مالك إمام مالك إبان أنس يجي ولا ينبغي بيت كماتا بيت كماتا أنا تي ولا ينبغي بكماتا با أما سين أبن أكي فلا حرام منه kullum da ke ko akwai akan abin da ake magana haramun ne da ka, bai kamata ba bai dace ba bai halatta ba an yi da kular rajulu fi shay'in mutum an ce rajulu mutum ya shafi mace ya shafi namiji ana nufin wanda ba yaro ba mutum wanda ba yaro ba saboda ya shafi mace ya shafi namiji kada mutum ya dauka cewar namiji ne ban da mace saboda ai rajulu aka ce an yi da hular julfi shay'in mutum ya shiga wani abu mutum ya fara wani abu min al'amal saliha daga cikin ayyuka na kwarai ayyuka na madalla as-sala wannan abin sallah ce wasiyam ko azumi ne wal hajji ko hajji ne wa ma ashba haza da abin da ya kama da wannan kamar itikafi ina ba ta kun gane ko mutum ya fara itikafi min al'amali saliha daga cikin ayyuka na kyawawan ayyuka allati ya tatawwa'u biha nas wacce mutane suke yin ta a matsayin a gaga ana sallah akwai salloli na farilla akwai kuma salloli na nafila akwai azumi na farilla akwai kuma azumi na nafila akwai hajji ta farilla akwai hajji na farilla akwai kuma hajji nafila wane ne hajjin farilla na farko wane ne hajjin nafila na biyu daga na biyu abin da isa ma wannan hajjin da mutum yi farilla ya to ya riga ya biya kuna aikin hajji ya sun hau jirgi ya sun shiga harami sun zo halifa ya ɗauki harami ya ce allahumma labbaika hajja sun kama hanyar maka kenan sai aka bugo mai waya ce tab ai ana buƙatar kaya zafi zafi kaya ya yanke gaba ɗaya a garin mina ana bukatar shi zafi zafi kuma buƙata kuma akwai riba ya ga yi cikin kankanin lokaci a wannan aladar zai miliyan goma miliyan ashirin zai samu sai ga bari yanke hajjinsa a yi miliyan ɗaya biya na hajji wannan bai yi ba kuna ji da ke ko sai malik ya ce wa ma ashba hadha min al-a'mal as-salihah da abin da ya kama da waɗannan ayyuka na kwarai allati tatawwa biha an-nas wanda mutane suke tatawwi da ita fa yaqta'uhu sai yanke shi hatta yutimma hatta yutimma bi alati yanke ba har sai ya cika shi ala sunnatihi akan yadda shari'a musulunci ta tsara shi kada i gaggawa ya ce zai tsatsallake wasu wurare tsatsallake wasu wurare kullum da ke ko ya cika akan sunonsa kada ya ce zai tsallake sunoni kuma da ya ji ana rabu sai ke sunonin sallah ya gaba da zaɓi farallar sallah ɗin ya yi maza yi su domin ya je ya haulayi iza kabbara idan mutum ya yi kabbara zai sallah lam sharif bai halatta ya juya baya ya wuce ba hata ya salli raka'atain har sai ya sallah raka biyu wannan ji da kyau ko da ya zo a matsayin zai yi sallah raka'a ashirin sallama goma ko zai yi a talatin sallama sha biyar yana kabbarawa sai ji bukatar shi ta taso kuna ji da kyau ko to fa ba zai yanke ba sai ya kai raka biyu in ya kai raka biyu ya sallame sai ya tafi harkarsa ba wanda ya ce sai ya ci ko adadin rako'in da yi tunda dama duk sallama ita na fila inda ke sallama to in za ka miƙe sai ka niyya inda ke sallama in za ka miƙe sai ka ƙara niyya kun gane magana ta da ke ko to in dai mutum ya kabbara sallar nafila ko da ya tsone da niyyar ina filfilar koyi da dama to sai bukatar shi kuma ta taso kamar bukatar da muka ambata ba ta fitsari ba ba ta bayan gida ba ta dai bukatar shi ta rayuwa to fa sai ya kawo raka a biyu in ya sallame sai ya tafi harkarsa ɗaya kenan wai za sama in ya ɗauki azumi lam yuftir ba zai ajiye azumin ba duk da na nafila ne hatta yutimma soma yomihi har sai ya cika azumin wannan yinin ko da ko ya yi niyyar zai yi azumin kwana uku a jere ne zai yau ya yi gobe ya yi jibi azumin nafila sai wani abu ya same shi yau din nan kwana ji da kyau to tunda wani abu ya same shi yau to sai ya kai azumin yau in ya so sai ya fasa na gobe da na jibi isa ko ga aka ce azumin nafila kullum sai an mai niyya sabanin azumin ramadana saboda shi azumin ramadana a haɗe yake da juna wajibi ne to mutum ya niyya ran farko ya ɗauke masa wara amma na nafila kullum sai mutum ya jaddada niyya saboda me saboda kullum kana da maka ce ka fasa kana da niyya zaka yi azumi goma ko na nafila to kana da in kai yau kai gobe kuma ka ce ka fasa yasa aka ce kullum sai mutum ya jaddada niyya wai za a halla idan mutum ya dauki harami na aikin hajji Lamiyar yarji ba zai warware ba hata hatta yutimma hajjahu sai ya cika hajjinsa wai za da fi tawaf idan mutum ya fara tawafi na nafila mana yana makka kasan bayan yi tawafin umara yi tawafin haji to shi shi tawafi fila ne akwai ayyuka ne na alkhairi kuma babu ba sai ka sa harami ba shi za ka an nuno ka wasu sana ta tawafi da kayan gida to tawafin nafila ne to sai mutum ya fara tawafin nafila ba zai yanke ba lam yaqtahu hatta yutimma subu'ahu ba zai yanke shi ba sai ya yi bakwai wani ji da ke ko inda mutum ya fara na fiɗa ya yi biyu ko uku sai abokin shi ya ce mai tab ai ga wasu kaya ta masu sauƙin gaske ya zo su je su siya ai ba zai yi ba sai ya kai bakwai dawafi sai an yi bakwai shine ka kammala wannan sallah sai ka yi raka'a biyu azumi sai ka kai yinin ina fata mun gane wannan da ke kowace nafila ina ce makurata kowace ibada ina ce makurata wala yanbaghi an yatruka shay'an min hadha idza dakhala fiha ta yi yaqdiya illa min ya ya'ridu lahu mimma ya'ridu lin-nas min al-asqami allati yu'dharuna biha wal umuri allati yu'dharuna biha malik ice wala yanbaghi bai kamata ba an yatruka shay'an mutum ya bar wani abu min haza na waɗannan abubuwan da aka ambata iza da khalafihi idan ya fara hatta ya qadiyahu har sai ya kammala shi illa min am hatta ya qadiyahu har sai ya rama in dai haka kawai ne babu sidi babu sadada ya bari to fa sai ya rama Ana fatan kun gane wannan da kyau babu sidi babu sadada babu wani dalili ya yanke to sai ya rama in ku akwai dalili da aka ambata sharadin jit kuma sai ya rama illa min amri sai dai idan wani al'amari ne ya aridu lahu da yake gita wa mutum idan wani al'amari ne da yake gita wa mutum to wannan da sauki mimma ya aridu linnas daga cikin abubuwan da suke gita wa mutane za ga mutum ya zo da niyyar zai yi azumin kwana goma a jere ya yi yau ya yi gobe ya yi jibi ya yi kwana nauke nan uku sai kuma wani abu ya gita mishi menal asqam na cututtuka allati yu'zaruna biha wata ake wa mutane hanzari da ita ake wa mutane uzuri da ita wal umur allati yu'zaruna biha da sauran abubuwan da ake wa mutane uzuri ba lalle rashin lafiya kadai ba abubuwa da ake wa mutane uzuri tafiya zuwan jinin al'ada zuwan haihuwa ina fatan kun bayyanci wannan da kyau ya cewar ga azumin ya dauka na nafila amma kuma ya wahalar da shi sosai har ya tashi daga jin wahalar azumi ya koma rashin lafiya to duk wannan sai mutum ya ajiye a kansu to ba wanda ya ce sai ya rama azumin nan gaba amma dai haka kawai ya fito kawai ya ga malam haɗaɗɗen abinci sai tiriri yake yi ce to ai nafila ce ai nafila ce ai to in ya ci fako sai ya rama shi gashi makaranta a salama ya faɗa wa hafsa da aisha ya ce iqdi ya makanu yawman aka kurama wani yinin da ban makufin wannan zaga kawai ya kamata ɗalibi ya bambance ne idan uziri ne shirantaccen uziri ya gifta ba wanda ya ce mai yarama amma haka kawai ba uziri ba ne idan aka sake haka to zai zama ibada ana wasa da ita kullum da kawai zai zama in ya kabar sallah kawai sai ya sallame ya gaba haka kawai zai zama mutum ya fara dawafi kawai sai wani abu ya sa ya bari dole sai ya kai muntaha sai ya kai karshen ta wa zalika abin da ya yasa muka faɗi wannan muka bambance tsakanin uzuri da abin da ba uzuri ba annallahu Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙulu fi kitabi Allah madaukakin sarki yana cewa wa kulu kuma ku ci washrabu kuma ku sha hatta ya tabayyana bayyana kuma na al-abyad har sai sililin farin zare ya bayyana a gare ku min al-khayt daga sililin bakin zare min al na al ma'ana ku ci ku sha har sai al-fajr ya keto in al-fajr ya keto sai ku yanke Sun atimmu siyama ila al-layl sannan sai ku cika azumi zuwa dare to azumi aka ce as-siyam azumi ya shafi na nafila ya shafi na farilla da haka Allah ta'ala ya ce uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisa'ikum ba a ce azumin ramadana ba duk abin da sunan azumi yake gasgatuwa a kansa to ga hukuncinsa in ga ba a ware na nafila ba a ce shi hukuncin shi in mutum ya dauka zai iya ajiyewa ba a ware na farilla an ce shi mutum ya dauka sai ya ga sai Allah ta'ala ce thumma atimmu siyama sannan ku cika azumi in dai azumi mutum ya dauka nafila ne faralla ne to fa sai ya kai shi ila laili zuwa dare fa alaihi itimamu siyam saboda haka yanzu ya zama wajibi a kansa ya cika azumi kama qala Allah kama yadda Allah ta'ala ya ce akan azumi kenan wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah kuma ku cika hajji da umara domin Allah ku cika ya nuna kun dauka kenan so duk wanda ya dauki hajji ko da wannan hajji na shine na 101 kaga dama ba an ce hajjin farko shine wajibi ba to yanzu shine na ɗari da ɗaya wannan hajjin kaga ya nuna yayi yayi na na farilla yayi na na yayi na kaza yayi na kaza in dai mutum ya fara to sai ya kai amma in mutum bai fara ba yana damar ya ce ya fasa da wallahi yayi niyyar zai je aikin haji ga haramin shi ma ya saya amma tun da bai sa ba bai ɗauki niyya ba ya samu ya fasa amma in ya ɗauki niyya to sai ya kai Zaka haka Allah ta'ala ya ce wa kuma ku cika alhajj da abin da ke amsa suna hajji na nafila ne ko na farilla wal umara da umara ta nafila ce ko ta farilla lillahi domin Allah falau anna rajulan ahalla bil hajji tatawwa malik yake cewa inda mutum zai yi niyyar aikin hajji na nafila wa qarqadal fariida kuma ya riga ya taba yin hajjin farilla yanzu ya zo zai na nafila ne lam yakun an yi al hajja ba shi da dama ya yanke wannan aikin hajjin ya ce ya fasa ba da an da khalafihi bayan ya fara yi bayan ya fara yi to ba zai yanke ba wayar jiya halalan ya ce zai warware min tariki kan hanya wa kullu ahadin da khalafi fina ɗauki ka'ida wa kullu ahadin duk mutumin da yake da khalafi nafilatin ya fara yin wata nafila kaga dan abin da sa aka faɗi wannan karka fahimci wannan hukuncin ya taƙaitu ga hajji da azumi da sallah kaɗai sai aka ce lafila duk mutumin da ya fara lafila lafilar sallah ko ta hajji ko ta azumi ko ta itikafi ko ta ɗawafi wana ji da kyau lafila da ya fara fa'alai itimamu ha iza da khalfiya to ya zama wajibi kan shi ya cika in ya fara ya zama wajibi ya cika in ya fara don kada addini ya zama wasa kama yutimmul farida kamar yadda yake wajibi ne akan shi ya cika farilla to haka wajibin shi ne ya cika nafila muddin ya fara wa hadha ahsanu ma sami'tu wani shine mafi kyawun bayanin da naji inji imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar al-hijra Allah ta'ala ya amfana da mu Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am wajibi kuma kun gane tambayi shi ya ce zama mutum ne ya ji ga ana magana ga kayayyaki can a jamus ga kaso baje kula can a dubai kawai gashi ya sa harami fa sai balle kawai ya dubai ko ya da ya kaza bai samu tsayawa arfa ba baɗi sai ya yi niyyar zuwa aikin hajjin wajibi sai ya je ya rama wannan sai ya rama kun gane magana ko yanzu ya tashi daga nafila kuma sai ya rama saboda ka tun bargo mutum sai yi wa kan shi karatun tanarsa abin zai iya shi zai ɗauka kuma ina fatan kun mai ni sosai don ba ka a dinga wasa da ibada sosai da sosai amin sha biyu ba samu abinci ba kuma sai ka ci gaba da azumi kana ya ka ci gaba da azumi sha biyu rana ta yi zawali wani lokaci ta yi wani lokaci ba ce ba don ma wasu malamai sun gace kabalin zawali idan hakan ya kasance kafin rana ta yi zawali tuna na salon ce har inda kuma yin gada kuna da abin karin kumallo shi kuma abin karin kumallo da karfe nawa ake cinsa

shine mutum ya yi alwashi cewar ka gani yawa azumin nazuru shine ba an nazuru ne alwashi shine ba kanci alaikum salam kamar da sallah can lokacin da mutum yana cikin nafila sai yi uzuri ya kama shi da ya je ya gama misalin sarki sai ya wuce ba wani dalili eh ba wanda ya ce mai don me saboda daman yanzu fitsari ko tusa ko bayan gida shi ya matsa mashi wannan kuma uzuri ne shar'antacce a babin sallah ai kowace ibada da nata uzurin kun ga da aka zo kan azumi sai ake magana rashin lafiya kun gane ko domin shi fitsari da tusa da ba sa kare azumi yawwa so yanzu a sallah uzurin sallah shine fitsari da tusa su suka matsa shi da suka matsa shi ya je yi sai ya wuce ba wanda zai ce mai dan me saboda uzuri ne shar'antacce kun gane ba wanda zai ce mai dole sai ya dawo ya rama sallah kuma magana ta da ke ku na firfilin rana gaba ɗayansu ana karatunsu ne a asirce isa ga tun daga raka ta ilfajiri da ake za ga asirce ake karatunta na firfilin darasu kuma gaba ɗaya ana yin su a bayyane isa ga tarawihi da a bayyane ake yi wannan zai taimaka wa mutum ya ga in lissafin ya katse mishi ya rasa wani ake da daddare wani ake da wani ake bayyana wani ake asartawa sai ka duba tarawihi bayyanawa ake ko bayyana bayyanawa to na filfilin dare ana bayyana su na filfilin rana kuma ana ana koyi su a gane ko insha Allah ko da mana ka kabbar sallar nafila sai aka ta da sallah mutum zai yanki wannan wata matsala ce daban da ake tattauna ta shin wannan uzuri ne ko ba uzuri ba ne tunda yanzu ka daga liman kabbarawa inda liman ya kabbara ne to duk ijima'i ne wannan mutum ba zai kabbara ba to yanzu ka daga liman kabbarawa ba ƙirƙirar ta kai bayan liman ya fara ba to mutum zai cika ko ba zai cika ba wata matsala ce daban da ake tattauna ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka